ba su zo ba ƙarya su wallahi ina bauchi ba su zo ba Allah sauro ba su zo ba jama'a ku saurara wani abu mu ba ma daga wa bida a kafa balle ɗanta na ce daga jawahir ne ba zan fita ba don na san karshen tuka-tuka tuk a tijaniya shi ne to komai allah zalla zan dinga kawo wanda ya haihu inda tijaniya ba agola wace ta haihu to su tashi kafin bar garin nan kuma wallahi na yi ta hajji ina magana ba don ku kabara ba ne ba don ku kabara ba ne sun sanni na san su sun sanni na san su kuma wallahi na tako birnin bauchi don su ne rabinsa rabi don ga fuska malam wallahi kar ku cika baki a wani gefe ba gane za ku ba a bauchi ne ba ka dan saurara ga na kai kai Allah kar ku ce malam kawai ya faɗa ne molonka ne ba inda suka ce ko Allah ba kaza kaza wa rabbil ka'aba na dinga lissafi guraren ka rike jawahiru mane kai mai sauraro kana ko ina duniya yanzu kana kallon mu rike hirma mane wanda darul ya buga da ita zalla zan yi magana in na fadi juzu'i da shafi'i da abin da yake ciki in babu kasan san da zaka same ni ka nemi jawahiru mane na darul fikr da shi zan dinga bayani akan kowa Allah kowa Allah shine matarikar duk wanda yazo yace wallahi a tarika ba wannan daya cikin biyu ne jahili ne murakkab na tarika ko kuma takiya yake korai ko maganganun da zan kawo maganan Ahmad ya zur amma a tarifinsa a wajensu daga sha Tijani daga jasiraju tusi daga abu sa'id harraz daga junaidu sayyidu ta'ifa daga amr ibn ata daga alkashani daga ashibli daga rufai daga abdulkadir Jilani, daga ibn arabi atai al-andalusi waɗannan tarifin da nake kawo ba wanda ya musa a cikinsu a jawahirun ma'ani juzu'i na farko shafi 66 akwai kowa Allah akwai maganan fana'ul fana'i fana'u daban fana'ul fanaya daban istighraq akwai wai wani kuikuyo a garin nan kuikuyo a garin nan yana cika wake yan izala sun ce Allah zai sauko saman duniya wai idan ya sauko saman duniya to sama ta biyu yana sama da shi ne da ka tambayi malamin ku a jawahirun wani zai baka amsa kwarai kuwa kai ba ka bar masallama ma haka mun yi kokori wallahi idan ma muka yarda haka mun yi kokori don su cewa suka yi allama jikin mutum zai shiga ya zauna jikin mutum na sama wanda ya fi girma dauki jawahir mai gizo na farko shafi 66 akwai magana fana'ul fana'i ko Allah ko babu dauki juzu'i na biyu shafi 149 akwai maganan fana'un fana'i ko Allah ko babu dauki har ila yau juzu'i ta biyu shafi 161 akwai maganan tajallil ilahi na fana'ul fana'i ko babu dauki juzu'i na biyu shafi 165 akwai ko babu fana'ul fana'i juz'i ta biyu shafi da tawanin da hudu akwai ko babu maganan fana'ul fana'i akwai maganan sirru sirru sirru sirru sirru sirru sirru sirru sirri wallahi akwai wanda ya bunkasa ya isa ya ce babu wa jawahir mali kawai matsayi ne zaka kai ka zama kai Allah ba ruwanka da komai kai Allah ne a jawahirul shawar shawa mutujani shi ya faɗa aka wallafa maganganunsa ne surr ya za ku yi mutane kariya ne wuce har ila yau a jawahiru bayani juzu'i Ina biyu shafi da sittin da biyar akwai magana fana'ul fana'i ta tauhidun li nafsihi bi nafsihi an nafsihi fana'ul fana'i istighraq ittihad akwai ko babu kowa Allah sannan ka ji har ila yau jawahiru bayani juzu'i Ina biyu shafi da sittin da hudu akwai maganan huwa wahadatul wujudi bi nafsihi ma'anan wa lafzan akwai ko babu da lafazinta da ma'anarta haka ko Allah billahi alazim haka shan wutar ya fada da lafazinsa wahadatul wujudi ka je wannan kalmar wahadatul wujudi da wannan lafazin da ma'anan ko Allah haka yayi bayani kuma ya aje a jawahir bayani kari ya kai malam babu ya fada na ce muku baki ya ja ni ne zan fassara shi je ka duba juzu ina biyu shafi da 26 to ba juzun yana biyu shafi da ba'in akwai maganan wahdatul wujudi kowa Allah ko babu a jawahiru ne akwai ko babu da ya karuwa juzun yana biyu shafi da ba'in na biyu akwai maganan wahdatul wujudi kowa Allah ka je ka duba juzun yana biyu shafi da tamanin bakwai aka ce annabi ma Allah ne annabi huwa Allah annabi shine Allah ina magana a cikin bauchi kai jama'a juzu ita biyu babi ta biyar fasali na biyar shon wata ce jinsa na Allah ne ganinsa na Allah ne kai da ka ga shauka ga Allah akwai wanda ya sai ya ce ba haka ba kana gani wane mutum